Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shara dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kanyu da mafitattu cikin wannan sako za ku je Allah ya yi wa tsohuwar jarumar Kanyu Zainab Umar rasuwa Zainab ta rasu a daren Alhamis biyar ga watan Satumban 2024 da misalin karfe takwas a gidan mijinta da ke layin 'yan kifi rigasa Kaduna bayan fama da ciwon ciki na kwana biyu. An yi jana'izar ta a kofar gidan mijin nata a ranar Juma'a da misalin karfe tara na safe. Daga nan aka kai ta gidanta na gaske. Margayiyar mai kimanin shekara 27 a duniya ta rasu ta bar mijinta da ɗanta ɗaya. Zainab tana ɗaya daga cikin 'ya'yan kamfanin shirya fina-finai gidaje fim da ke tudun wada a Kaduna. Shugaban kamfanin gida gidajen fim Sabi'u Muhammad Gidaje ya shaida wa wakilin mujallar fim cewa Zainab ta taba aure bayan fito daga gidan mijin ne ta shigo harkan fim amma da yake Allah yana so ta rasu a ɗakin mijin nata ne ba da daɗe da komawa ɗakin mijin nata ba Allah ya ɗauki rayuwarta wasu daga cikin fina-finan da ta fito a ciki sun haɗa da duhun zuciya manyan mata fansar waya 'yan neba Allah ya ji kan Zainab da rahama ya albarkaci dukkanin abin da ta bari amin To masu sauraro kusance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kanewu da mafitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.